idan ana da ra'uwa kan fidda jiya ba yau ba daga zaune ka iya ji da ganin duniya mai nisa ta akwatin talabijin ɗinka bidiyo ko rediyo waje ɗaya fanka na aikinta na kawar da zufa turka shi uwar gida shakurminki blanda gas kuka da risho sun daina yi mana yanga domin kamfanin mustapha muhammad trading company ya lashe takobi sai kowa ya samu rabonsa a farashi mai sauki na'urorin zamani kama daga akwatunan talabijin da masu launi bidiyo ko bidiyo cd kasar da mara kasar fanka da dutsen guga duk ana samun su akwai bambancin faraki da sauran ko ina bukata ta biya nufi Mustapha Muhammad Trading Company Amala Wargi Babu headquarter kamfanin na nan a Kaduna M1 gidan ba mai a tar da tauraron gabas mai haske Alhaji Mustapha Muhammad ko a leƙa reshen kamfanin da ke lamba uku Broadcasting Street Kaduna kwatin tafi zakin aiki janar manaja Alhaji Hassan lambar waya sifili shida biyu biyu hudu sifili uku biyar bakwai bukata ta biya nufi a reshen mu na kanan dabu da ke lamba bakwai e bella road titin bata kusa da fati sari malam lawan ya kasa ya tsare akwai kaset kaset daban-daban kama daga finafinan hausa action film chinese ko america cartoon nigerian film na'urar tare kaset da ta tsamin hasken lantarki yakin gab da rairayin mawakan zamani a bidiyo kaset ko bidiyo cd masu kyan hoto da sauti raɗau hazikan ma'aikatanmu na kulawa matuka da bukatun ma'abota kallo shigo inuwarmu kaga sabgar mutanen kirki muna sai da daidai muna ba da farashi mai armashi bukata ta biya nufi